السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وداد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yau sha bakwai ga watan Rajab jira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma yau hudu ga watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalin wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam muna cikin sirar sahabi na 67 abu lubaba tabni abdul munzir radiyallahu anhu ana ba mu labarin abin da ya faru da shi bayan bayan yakin khandak wato a lokacin yakin banu ƙwaraiza mun ji cewa ga abin da malaman sira suka ruwaito na kuskuren da ya aikata na bayyana sirrin musulmai ga kafirai daga baya kuma ya tuba a kan wannan muke muka tsaya za mu ci gaba ƙalabnu ishaka al’imam muhammadu bin ishaku sahibu sira ya ce حدثني يزيد بن عبد hanna taubata قصيط babata توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهر الإمام ابن yazidu dan abdullahi ibn qusaytin ya bani labari anna taubata abi lubabata nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lallai tubar lallai tuban abdullahi wa abu lubabata ibn abdul munzir ayat da cewa ta sauka ta ce Allah ya karɓi tubansa shine uh, tauba ɗin tasa Eh, shine tubansa wato ayar da ta sauka ta karbi ta bayanin cewa Allah karbi tubansa ana cewa taba min zambihi wa taba allahu alaihi aka ce taba allahu alaihi ai qabila allahu taubatahu kenan Allah ya karbi tuban mutum sai a ce taba alaihi hmm? aka ce ayar da ta sauka take bayanin cewa Allah karɓi tubansa nazalat min sahari ayar ta sauka ne gab da asuba amma hadisin mursal ne akwai yanke fa'i a cikinsa ah, yazid bin Abdullahi ibn qusayd ba sahabi bane amma yace haddathani yazid bin Abdullahi ibn qusayd ba sahabi bane yace ya ba shi labari cewa ayat ta sauka ne min sahar gab da asuba as-sahar shine qubayl al-fajr gab da asubahi shine ake ce masa as-sahar najjaynahum bi sahar wa huwa fi baiti ummi salama radiyallahu anha aka ce a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana dakin nana ummu salama hindu bintu abi umayya radiyallahu anha ɗaya daga cikin matansa faqalat ummu salamata shena na ummu salama radiyallahu anha tace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك ناجع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أتباعنا داريا فقالت فقلت سيتشي سينتشي مع النبي مما تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك me kake majariya ya ma'aikin Allah Allah madaukakin sarki ya ta faranta ma rai shine abu haka Allah sinnak Allah ya sa kai ta yin abubuwan farin ciki su ta faruwa da kai shine Allah ya sa hakurin kai dariya hmm, Allah ya sa Allah ya sa maka farin ciki qala shi yace ki ba ala abi lubabata ai an karbi tuban abu lubaba ibn abd al-munzir Shi ne nake dariya qalat hina na ummu salama sai ta ce kultu afala ubashshiruhu ya rasulullah shin ya ma'aikin Allah ba na je in ba abu lubabata bishara ba dama ai yana daura a cikin masallaci ko ya daura kansa ya ce ba zai ba zai ba zai kwance kansa ba sai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwance shi haka aka faɗa wani a baya qala bala in shiti sai annabi su ya ce a kin so ba komai ki je ki bashi ki masa bishara cewa Allah ya karbi tubansa qala faqamat ala babi hujratiha ta ci gaba da bayani sai ta ce sai ta tashi ta je ta tsaya a bakin kofarta wa zalika qabla an yudraba alaihinna alhijabu dama wannan abin ya afku ne kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da hijabi wato a ce matan annabi salama kada kowa ya ganin su bai za su altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambayi matan annabi sama wani abu to ku tambaye su a tsakaninku da su akwai shamaki zalika atharu liqulubikum wa qulubihinna فقالت تشي يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله ta ce ya أبو لبابة bishara ta tabbata a gare ka ai Allah ya karɓi tubanka qalat fasara nasu ilaihi liyutliquhu ai mutane na jin ta faɗi wannan sai mutane kowa aka ruga liyutliquhu domin a sakai ai yana daure faqala la wallahi hatta yakuna rasulullahi sallallahu sama wasallam huwa alladhi yutliquni bi yadihi yace ba wanda zai kwance ni na rantse da Allah ba wanda zai kwance ni idan ba a sama ba da hannunsa falamma marra alaihi rasulullahi sallallahu alaihi kharijan ila salati subhi atlaqahu aka ce lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi zai fita masallaci da asuba sai ya kwance shi sai ya kwance shi wannan kissa ta Abu Lubaba da abin da ya faru da ayar da malam zai kawo bayani a kanta malaman sira da malaman tafsiri suna da saɓani da yawa a game da ita sannan kuma mafi yawancin duk kusan ka ce riwayoyin da aka ruwaito to a game da faruwa abin da ne ya faru har zuwa Allah ya karɓi tuban nasa duk isnadansu suna da matsala akwai damuwa a cikin isnadansu قال ابن هشام ابن هشام صاحب السيرة أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست ليال أبو لبابة يا يا دولوكتي دراري قومة مرتبطا بالجذع يا دور كنسة لكتترا دبينو تأتيه امرأته في كل وقت صلاة أكتي ما تسقوة تسلى تزوجنسا فتحله للصلاة سيتقنش شدن يسلى summa ya'udu fa yartabitu bil daga nan sai ya sake komawa in aka gama sallah ya daura kansa a matsayin sa na mai laifi fi ma haddathani ba'd ahli ilmi al-imam min hisham yace daga cikin abin da wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka bani labari cewa abu lubaba ibn abdul munzir matarsa ce take zuwa ta kwance shi idan ta kwance shi in aka gama sallah sai kuma ya je ya daura kansa ya ci gaba da zama a jarum ɗin da ya makansa wal ayatu allati nazalat fi tawbatihi ayat da malamai suka ce ta sauka a game da karban tubansa qaulullahi ta'ala ita ce faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul tawbati wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim inna Allah ghafurur rahim wannan ayar الإمام الطبري رحمة الله عليه أشن تفسير إنسا يا كاو سبب سوقتا سنكي وجن مغنغنو سنكي قسنبيا أجمد مي سبب سوقتا da adadin ko mutanen da aka ce aya ta sauka daga cikin bayanan da aka yi malamai suka kawo al-Imam tabari ka a cikin tafsirin sa cewa wannan aya ta sauka ne akan Abu Lubaba da wasu mutane bakwai amma kuma sai aka mai da kissar a matsayin cewa abin da ya faru na kin zuwa su yakin tabuka ne yakin tabuka ko an yi a shekara ta goma yakin ku banu za a shekara ta biyar aka yi har tsakanin biyar ai bahaushe ma ya ce ko da goma ta lalace ta fi biyar ko to tsakanin goma da biyar ai da nisa to wasu malamai Eh, sun kawo wannan kuma mafi yawancin malaman da suke ambatar sababin sauka wannan aya kusan duk suna faɗi ne a abin da ya faru a tabuka domin mutum ya biyo su yakin ayoyin duk zai ga suna bayani ne akan abin da ya faru na sa'atul usra wato yakin da aka yi shi na tsanani da aka tafi tabuka a shekara ta goma to wannan akwai istirabat wato akwai rawan magana a game da wannan kissa ayat dai Allah ta'ala yana cewa wa akharuna wasu daban bayan waɗanda Allah madaukakin sarki ya an kasa mutane a game da yakin tabuka gida-gida farko akwai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da shi da sahabbansa al'ansaru da al-muhajirun wanda suka tafi tare da shi suka fita yaki su ne laqad 'ala nabi والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم وكاد ناس كينا سنة أقوي منافقين ولن دسو دقنجن سقك إزوا ياكي سبونا منافنش سوني قسونا بيو أقوي قسونا أقوى لن دبا منافقين بني أما كما سقسام زامي Qur'ani ya ambaci guda uku a daga cikin su ala salatin ladina kullifu a ƙarƙashin shugabancin eh, abin nan Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu to sai wasu malamai suka ce to sai kuma waɗannan su kuma kaso na hudu su ma sun yi kama da waɗancan uku su ma basu je yakin ba so da aka da aka dawo yaƙi sai suka ce su tun da basu je yaƙi ba kuma su ba munafukai ba ne sai suka ɗaura kansu aka ce su takwas abu lubaba ne shugabansu suka ɗaura kansu a turke suka ce sai annabi sama ya zo ya kwance su da kanshi kun sai kissa ta zama ta rikice ana bayanin eh, shi abu lubaba abin da ya faru da shi ya faru da shi ne a banu quraiza domin kusan duk malamai babu malaman da suka ambaci cewa so biyu abin ya faru da shi cewa ya faru da shi a banu quraiza sannan kuma ya zo sake faruwa da shi a yakin tabuka to ne Allah ta'ala ce wa na wasu daban i'tarafu bi dhunubihim su sun yadda sun aikata zunubi khalaqu amalan salihan sun cakuɗa aiki wanda yake nagari wa akhar sayyi'an da mummuna malamai ibnu jarir tabari yace ai bi akhar sayyi'in kenan sun cakuɗa aikin alkhairin su da kuma aikin da ya kasance na sabo aikin alkhairin da suka yi shine ali itirafu bi-dhanbi sun yadda da sun yi zunubin shi kuma al'amalu sayyi'u din shine az-dhanbu nafsuhu zanubin da suka yi so laka kashe an ya'tarifa al-insanu li rabbih bi dhanbihi naw'un min anwa'i tauba mutum ya yadda da cewa yayi zunubi to shi kanshi mataki ne nau'i ne na tuba shine malamai suke ce mishi al-unsur ma'rifi mutum ya san baya zunubin kenan amma wani bai ma san yin zunubin ba to shine a khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim wannan tabbas surakir Allah madaukakin sarki zai karɓi tubansu inna Allah lalle Allah gafurun ne gafara ne rahimun kuma mai tausayi ne mai jin kai so daga Allah ya gafarta musu to shine sai mala yace asha abu lubaba ta ba'da nuzuli taubatihi wafiyyan bidinihi abu lubaba ibn abd al-munzir radiyallahu anhu ya ci gaba da rayuwa ba'da nuzuli taubatihi bayan Allah ta'ala ya karbi tubansa an saukar da cewa an karbi tubansa wafiyyan lidinihi ya ci gaba da cika addinin sa bai sake samun wata damuwa ba a game da addininsa abidan li rabbih yana mai bauta ma ubangijin su subhanahu wata'ala ila an adara adrakatu alwafatu har lokacin da mutuwarsa ta riske shi li yalhaqa bi salafina al-abghari domin ya je ya haɗu da magabatan mu waɗanda suke nagartattu radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya da shi kuma Allah madaukakin sarki Allah ya da shi kuma sannan Allah ya sa a yadda da shi radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wa ardahu kuma Allah ya sa a yadda da shi wato ya sa mummune su ya da shi wannan karshen kissa suke nan kissar mutumin da ya kasance ya aikata sabo amma daga baya ya tuba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba min adh-dhanbi la mutumin da ya kasance yayi zunubi ya tuba to ya yana dawowa ne kamar mutumin da bai taba zinubi ba sannan akwai zinubin da ya fi da'a akwai zinubin da ya fi da'a yi mana gara kai zinubi da kai da'a ga ko ibn ata'illahi zakandir yana cewa ma wa fata halaka ta'a wa ma fata halaka babal qabu معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة izzan wa istikbara Allah na iya bude maka kofar kabishi amma kuma bai an shi abin da ka yi ba ta yaya akwai saban da za ka yi shi ya haifan maka da damuwa da tuba shi ya fi da'ar da za ka yi kuma ta haifan maka da ka zo kana jiji da kai kana jin aikai ku kofa kuma ta daban ce a aljanna ko ba haka bane yanzu wanda ya saba ma Allah ya dawo ya ta kuka irin tuban da Abu Lubaba radiyallahu anhu yayi za ka hada shi da mutumin da kuma zai zo akwai mutanen da su daga cin sufaye gulatu sufiya masu cewa su suna bin ma Allah bashi suna bin Allah bashi shi yasa shi yasa shi yasa da'a su ta yawa sun yi ma Allah da'a sun yi ma Allah da'a sun yi ma Allah da'a so da ka da'a ta yawa to kaga shine wannan sannan kissan Abu Lubaba na nuna mana sahabbai ba masu mai bane sahabbai ba su da isma sahabbai za su iya aikata sabo har kabira min al za su iya aikata babban zunubi amma ba sa isra'il bambancin sahabbai kenan da waɗanda ba sahabbai ba sahabbai ba su isra'il wato ba su dogewa su ta sabo har su mutu akai in sun yi za su tuba akwai sahabbai da yawa ba Abulu ba ba kawai ba da suka aikata wani nau'i na sabo amma ba su mutu da wannan sabon ba suka tuba Allah madaukakin sarki kuma ya gafarta musu wannan sabon da suka aikata wannan kenan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tuba kafin mu mutu Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu wannan ƙarshen kissar kenan sai karatu na gaba za mu tashi kissar ka'ab ibn malik radiyallahu anhu wanda kissarsa ta kama da tashi Allah ya kai mu Allahu